wa ba alaikum wa rahmatullah yau muna yi ne na sha biyu a cikin wannan wata mai albarka ramadana? wanda ya yi daidai da 24 ga watan 4,220 miladiya muna roƙon allah a ƙarfafin sarki ya sa ƙur'ani ya ce mu muna wannan karatu ne don neman albarkar alkur'ani da fatan allah maɗaukacin sarki ya dada mu ya rubuta mu daga cikin bayan ta ɗantaku daga wuta ana karatu a cikin tura ta uku ko wato ali imran aya ta ɗari da nome الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون Bismillahi الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة lallai daga cikinku a samu wata ummatun wata jama'a ya amuru na wanda za su rika umarni da kyakkyawan aiki Bayan hauna anil munkari suna kuma yin hani daga munkari duk wani abin da shari'a ba ta so abinci wa ulaika humul muflihun ma jama'ar da ta zama akwai wannan ko suke yin wannan su ne masu cin nasara abin nufi a nan waɗannan ayoyi tun daga aya kusan ta ɗari ya yi fallabi na amini in tuɗe u kan nina allabi na utul kitab يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون بالله وكنتم وكيف تكفرون بالله وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تحفظون sai ce walta kunninkum ummatin ayoyi ne da suka tsoratar game da raguwa da kataltaluwa da zaman dan marina a cikin al'ummar musulman ayoyi ne da ke tsoratarwa game da rarrabuwa suke jan hankali game da turewa game da haduwa a guri daya kamar da bahaushe yake cewa sun siya maɗaurin ta to rarrabuwa a musulunci sharri ne domin ba za a taɓa cin nasara ba matukar kai a rabu yake su kuma yahudawa suna da ƙa'ida da suke cewa farrik wa tamlik wato divide and rule ka raba kan mutane sai ka jagorance amma matukar kansu ya haɗu ko matan ka ne kansu ya haɗu akwai matsala walafi ta gwari <laughs> sai ka samu ka zauna lafiya an gane ko to abinda Allah yake mana ishara shine wa'ancan yahudawa suna da manufa a kan ne kullum suna so su ga kan ma'arbe a addinance a aƙida a rayuwa a siyasa a mu'amala inda dai ya iso kashin su ya bushe hankalin su ba zai kwanta ba wannan dalilai ne da yasa duk da za su sai sai raba kan duniya farko kokarin da suka yi shine suka raba kasa ta zama nationalism yan kasan boda kai dan najeriya ne wani dan ghana ne wani dan ne wani dan kaza ne to tun daga na an raba ta in ta shigo daga ghana daga chadi daga nijar sai a rika yi makala nijar ne ya sunanta sunanta musa ibrahim musulmi ne amma ne mishi kallon ba ɗan ƙasa ba ne ba ɗan uwanka ba ne sai ma ka shiga ƙasar su haka ballanta na ka shiga ƙasashen laraba a tafi saudiya ko masar ko qatar ko ina ne ko kuwait kaga da an ganka an san kawai wannan bako ne duk la ilaha illallah to kawai ina passport ina ta'ashiratul dukhul ta'ashiratul khuruj ina visa ina kaza ba haka bai yi wace ko ba haka bane wannan shine abin da suka fara wanda zamanin da ba haka bane Allah ta wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun wa ana rabbukum fa'budun فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم صارفون كان الناس أمة واحدة ما معنى أمة ضد الأمة تنا تنزوها القرآن ده معنوني ده بندر تازو ده معنوني ده بندر أما أنا تنا نكون أمة الأمة السنة sannan suka zo mana da siyasa siyasa za ka samu jam'iyya dan pdp dan apc dan wane ne dan wane ne ɗaninka yana waccan jam'iyya kai kana ɗaya sai ka gaba kwa ga mutu ba ka gaisawa da juna haka suke dan uwanka abokinka siyasa ta raba ku ko ba ka bane kawai saboda bambancin ra'ayi wancan dan kwankwatiya ne wancan gandujiya ne wancan ba shekari shekariya ne kaga anan ma kawai an rabu gida gida banda magana arewa da kudu wancan dan arewa ne wannan dan kudu ne banda tribalism din da Allah ya bar mu da shi Allah kuma ya mu yayi mana haka ne dan mu san juna kawai li ta'arafu wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu inna akramakum inda Allah saboda haka sanar rarraba sai ta addini ta aƙida suna da sharri tun a farkon musulunci sun taka rawa wajen rarrabuwar kan musulmi aka samu shi'a rafida kawari mu'tazila murji'a kadariya da sauran firak tek na addini wallahi duk asalin su yahudawa to in kai ya rabu to akwai matsala duk wannan firak din to su ne sila su ne to ya za a yi mu kuma musulunci kullum yana zargin rabuwa bai san rabuwa shi sa yi mana sallar jam'i duk da haka muka sake rabuwa ga masallaci amma can suna sallah daban can suna sallah daban can a gindin shagon su can ana kiran sallah ba za su ba turuwa gurbe ba juma'ar ma gashi ta zama yanzu duk unguwa da juma'a a unguwa dai ma yanzu sai ka ga masallacin juma'a wajen guda biyar kuma ƙara yawa suke yi ba kuma da bukatar hakan ba wani lokaci kuma akwai bukatar hakan babu laifi amma sake rarrabuwa ne da san a ce na da san girma da kowa a ce muwa da nan da alfahari ko hakan ka ko kuma ta kalli musulmi tun daga farkonsa har su waye shugabanku a unguwa a ƙasa a gari waye ita ya sa ku ko ya hana ku wace ba ku umarni waye in yace yau kar ku fita ba za ku fita ba waye in yace kar ku zaɓuwa wani ba za ku zaɓa ba duk jam'iyyar da kake yi yau sarkin musulmi bai isa yace ku yi ko karfi ba wani ma zakin sa zai to wannan shine zaman da Allah baya so annabi kuma ya ce ko ku uku ne za ku yi tafiya ku kusa jagora a cikin a samu sha jagoranci a samu haɗuwar kai to yau ka gaya min inda ka musulmi ya haɗu a ina ya haɗu duk duniya babu kashi kuma Allah yana cewa wa atasimu bi hablillah jami'an jami'an wa la tafarraqu ga hadisi na malai karanta mana inna laha yarda lakum salata wa yakrahu lakum salata yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a وأن تناسه من والله الله أمركم وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة المال Allah baya son rarrabuwa ko kaɗan wata ran dawo daga tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam tafiya sai aka yada zango sai aka samu mu annabi gindin wata bishiya mai inuwa da aka yi masa shimfiɗa a gurin sai wayan can mutum biyar mutum goma sai su samu gindin wayan can mutum biyar mutum goma sai su ware kurub ɗinsu daban wayan can daban wayan can daban sai annabi ya ce inna tafarruqakum fi hadhihi shi'ab la yu'jibuni wannan rarrabuwar da kuke yi wato jama'a jama'a ne fa ba ta burge ni daga yau in mun haɗa a guri a dunkule guri ɗaya a duba a tafiya a rayuwa kawai ba ma a zuciya ba annabi yana so a dunkule a jam'i tare annabi bai gama ya gama wannan bayani yana nuna musu ila rarrabuwa ya kwanta kowa ya kwanta sai gani balarabe ya zo kawai annabi ya race takwabinsa sai ga ya zari ba kowa a gurin annabi ya tsaya kan takwabinsa wa salla saifahu saifan maslur ya tsaya kan annabi sai annabi ya farka ya ga mutum da tafafi a kai ya ce man min ni ya muhammad waye sai kare ka yanzu daga gare ni sai annabi ya ce Allah fa saqata sayfu min yadihi sai tafafin ya fadi ma'ana Allah ya aikinsa inna kafainaka almustahzi'in wallahu ya asimuka minan nas sai annabi ya dauka sabu sai ce kai kuma man yamla'uka minni kai kuma abin kare ka sai ce kun khayra akhidun ya muhammad ka zama mafiyayyen alheri mai rikon takobi mana wanda ba zai taru kowa da shi ba sai ce to ka ce da babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni manzo Allah ne sai gaskiya ban shaida ba amma na yi maka dai alkawari ba zan sake yaƙar ka ba ba zan shiga cikin jama'a da za ta yaƙi ka ba sai annabi ya masa abuwa ya tafi ya je yana cewa na zo muku daga gurin mafi alkhairin mutanen duniya inda wani ne da ya kashe ni almuhim annabi ya nuna musu da rabuwa kuma ga abin da illar ta janyo nan tafi Kura ka dole ya zanto muna magana da yawu daya da murya daya da sunan addini daya yau kowace kungiya suna da shugaban kungiyar yan kaza kungiyar yan adaidaita kungiyar yan kanangar kungiyar yan mai kungiyar yan kaza <coughs> amma da sunan musulmi ba zai wahala ka san yaraba suna da shugabansu yamure suna da shugabansu wannan suna da shugabansu suna da mai sa su mai hana su akwai kan ma christian association of nigeria Kungiyar haɗin kan kiristocin nigeria to ina ta musulmai in ka sai nasarar islam ko kansu ba za su yi da umarni ko su hana to alayi halin zaman haramun muke yi zaman dan marina zaman ta ci ka wa tsiya to asalin saukar waɗancan ayoyi wani ba yahude ne ya ga kan musulmi ya haɗu ausu da hazrat musulman madina da ba sa ga maciji suna gaba da juna sai annabi ya zai haɗa kansu suka fahimci juna suna tsauna suna soyayya ya gansa a gindin bishiya ana hira tare ana tafawa tare ba za su hu zalika abin ya ɓata masa rai sai ce wallahi sai na raba kansu sai zai zaune a cikinsu ana hira da wayo da dabara sai an bato musu yamma fu'ar tsohon tarihin da shine karshen yaƙi da suka yi kafin zuwan annabi yau ma ba'as da aka gwabza tsakanin au da tazara sai ka mutu tarihi sai fara ziga su sai aka fara fiti kuke sai dan au ya ce aikaza sai dan tazara ya ce ai kaza sai aka fara turutu sai aka fara daga murya sai aka ci tuwa a fita daga mai an isa sai kowa ya zaru ta kwadi sai ya tilale bar gulin sai wani ya tafi ya gaya annabi yana gida annabi ya fito yana sauri yana jan mayafinsa hankalinsa a sace yana karanta muku waɗannan ayoyi wa kai fata kuruna wa an tun tutula alaikum ayatullahi wa fi fikum rasulun aka gano sharrin yahudawa ne aka ce in tuti na kafaru ko in tuti ulladina utul kitab yaruddukum ala a asabikum fatanqalibu khasirin yaruddukum ba'da imanikum kafirin in da ku bi su za su raba ku za su mai da ku kafirai yahudawa kenan da nasara suna da makirci suna da shari. Ko da Allah ya gama wannan bayani sai ce to lalle a samu yan hisba daga cikin me aikin hisba al'amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar hisba rasmiyan ko kuma hisba ko da ba rasmiyan ba wato hisba rasmiyan su ne wanda hukuma ta san da su an san su officially hukuma ta san su ta san da adadin su kila tana biyan su albashi to sannan kowa kuma ya zama ɗan shisba ne ya shisba shi ne duk inda ka ga munkari a unguwarku a gidanka a layinku ana saɓon allah karfe shirin abinda za ka iya yi ka yi ko ka gaya wanda zai zai hana amma in kai shiru to ka taimaka wajen barna kuma ubangiji ta halayen ya tashi zuwa da bala'i sai ya hada da kai wallahi tun da shiru ka yi shiru kamar wayancan mutane ne da Allah ya ba mu labari a cikin suratul araf ashabu tafsir suka ce lima ta'ibuna qauman Allahu muhlikuhum أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولا يرجعون mutane ne suke yin su rana a sabar Allah ya hana su wai suka zo mutuwa a ku daina wasu kuma suka ja su yi shiru har ma suna sa ina ruwan irin masu cewa din nan ko kun fiye sa ido me ya shafe ku ku bar mutane sai da suka ga dama sai a ce a a wannan komai da ruwan ka inda za a saba Allah ku kai magana man ra'a minkum فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إن كان قرنا دولة كيما كان دي دي إيا وركا دي دي أبن ذاك إيا in ya fi ƙarfinka ne sai ka ji abin a zuci karka yi farin ciki karka yi murna karka taya kar kuma ka yaɗa, da Allah ya a sami 'yan hizba daga cikinku. Yamuru ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar masu yin wannan Allah ya ce sune masu cin nasara a rayuwa in ba haka ba za a ci nasara ba <coughs> domin idan ana saban Allah alani a fili aka shiru to Allah zai kishin kasashi zai kishin addininsa da ya zo da nasa wa'azin to ba wanda zai ji daɗi kuma wallahi Allah yana zuwa da nasa wa'azin shine zo da bala'i ya zo da musifa iri-iri ta shafi kowa kowa ya ji a jikin shi sakamakon ba a yin amur bil ma'ruf annabi ya ce la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la aw wa la ta'khudannakum 'ala al haqqi atra aw la yushikanna Allah an ya'ummakum bi iqabin min thumma tad'unahu fala yustajabu lakum in ba za ku yi umarni da kyakkyawa ba ku hana mummuna wallahi Allah zai zo da ukuba da gojin shi kuma ku ta roƙonsa kuma ba zai ɗauke ba to da aka wajibi ne wa ulaika humul muflihun Allah yace su ne masu cin nasara wala takunu kallazina tafarraqu kar ku yi kama kamar waɗanda suka rarrabu suka kataltala suka raba kawunansu wa talafu suka saba min ba'di ma ja'akum al-bayyinat min ba'di ma ja'akum al-bayyinat bayan hujjoji bayyana, sun zo musu sai suka saba suka rarrabu kowa da inda ya saba ba wa wula'ika lafin azabin azim irin wayanan suna da azaba mai girman gaske Allah maɗaukacin sarki ya tsare mu ko da ka rarrabuwa sharri ce haɗuwar kai shine alkhairi abu na ƙarshe Abdullahi dan Mas'ud mun sha karanta kissarsa an zo ana aikin haji waye amirul haji khalifa Usman ibn Affan radiyallahu anhu in ya zo maka ana mina sai ya rika cika musu sallah a arafa ya cika musu sallah ana yin jam'an wa kasran a zahar da al'asar sai ya cika sallah abdullahi dan masaudi ya ce ranka dade annabi kasar yake yace ya ce eh shi ba zai kasar ba saboda yana da iyali a maka yana ganin shi dan gari ne bai kamata ya kasar ba ma'ana da ya tawili ya fahimci fahimtarsa sai na abdullahi dan masaudin suke to shi kenan amma dai ni na san yin kasar shi annabi ya ce abubakar shi ya fi dacewa mutane suka sace ruwa suka sami abdullahi dan masaudin suka ce ko mu muware ni sallan mu daban ya ce a mai fi shi sallah shi ne shugaban alkhilafu sharrin saɓani sharri ne idan muka ware muka ce za mu sallah mu daban mun kawo da raguwar kai cikin musulmi da kun ga fahimta kenan ya ga cewa haɗuwar kan ita ce mafi alkhairi ko da kana cikin kan kuskure ma'ana akwai kuskure a tafiyar inda ba saban Allah ake ba ka ya haƙuri a haɗu ya fi kawai فالله بقى يتلعب لك ولا يزالون مختلفين إلا مرة من ربك ولذلك خلقكم في الله يتتنا هذا عذاب مثلا فيها يوم تبا يبدو يوم تبيض وتبيض نعم فأما الذين توجت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فقوق العذاب بما كنتم تكفرون يا أبنجد يا بينا يوشني عذاب ذاتك تنسي أنت وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه كان da wasu fuskocin za ka gan su suna haske suna fari daidal wujo wata su wadda wujo wasu fuskocin kuma suna saki me yasa saboda labarin aka ce zuciya a tambayi fuska ko a nan duniya da kake gani idan mutum zuciya ta zama kilin ya ta ta kyau ta suka da imani da san Allah da san alkhairi da san babu datti a zuciyar wallahi sai hasken ya fito har idansa har fuskar shi za ka ga ta ta tanawar wujuhun nadira to haka yin zuciya ba ta da kyau zuciya ta yi datti fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada ba amma na fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila ta sai gata cin ya fito har a fili zuciyar ba ta da kyau gangar jikin ma sai sai baki sai ga tana muni sai rashin imanin ya bayyana hasken imaninsa ya duka to haka ranar kiyama ta ce masu aiki masu kyau Allah ta za su so fuska wujuhu yau mai zan nadira fuska na haske yau mata biyar da wujuhu wata su wadda wujuhu ba mallabi na su wadda su wujuhuhun wanda fuskotin suke baki sai Allah ce a kafartun ba da imaninku kun kafirce ne bayan imaninku Ba fa zuqul ba, bima kuntum tafkurun waɗanda na azaba saboda kafircin da kuka kasance kuna yi وأما الذين ابيضت وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون أما ولن تفكوكين فكما سكي تس سكي حسكي سكي كلي ففي رحمة الله إن كان سنة سكي رحمة الله هم فيها خالدون Allah ya ce su za su da goma wato a cikin aljannar Allah a cikin rahamar Allah Allah ta Allah ya samu da su na'am tilka ayatu Allah natuha 'ala al-haqq wa man wa'idu min 'alamin tilka ayatu Allah wadannan bayanai fa da kaji ayoyin Allah ne nasluha alayka ya manzala muke karanta maka bil haqqi da gaskiya dan tabbatar da gaskiya wa man lahu yuridu zulman lil alamin wanjidi ta'ala ba shi da nufin zalunci ga duniya ma baki daya Allah ba shi da nufin ya zalunci bayi ya zalunci halittarsa domin inna laha la yazlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yuda'ifha wa ce min a ajran abima ko mai kankantar aiki in mutum yin zai gani mai kyau ko mara kyau wa man yuri yuridu zulman lil alamin wa ma rabbuka bidallamin lil abid inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته muharraman fala فلا تظالموا كركي ظالمتي domin Allah ma haramta wa kanta kai ya zaka zo kai zalunci ubangijin da yake da damar yin zalunci ma ya haramta kan la na idza ma kunta muqtadira fa zulmu yarji uqbahu ila an-nadami tanamu aynaka wal mazlum muntabih yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami sai karka zalunci dan kaga ka samu dama ka samu iko kai amfani da kacinka kai amfani da kujerarka kai amfani da dama kai zalunci karkai domin ka tuna akwai wani a samanka wanda ya fi ka karfi kuma shi zalunci karshen sa na dama ne kana san kana bacci wanda ka zalunce shi shi kuma idan sa biyu yad'u alaika. yana nena Allah ya isa Allah ya isa Allah ka kwato min haƙƙina yana ma addu'a wa ainul Allah lam sanani idan Allah kuma baya bacci Allah ya tsare mu na'am ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع ولله ما في السماوات وما في الأرض duk abin da ke sama da abin da ke kasa mallakar Allah ne ba na kowa ba ne wa ilallahi turja'ul umur duk al'amura da na rayuwa da na addini duk da Allah ake mai da shi kawai domin ƙarshe gurinsa za a ji na'am كنتم خير أمة أخرجت للناس تعملون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون kuntum khaira ummatin ku ne fiyayyen al'umma ukhrijat lin-nas wadda aka fitar domin mutane me yasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kuna yin wancan aiki da Allah ya sa ku kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna wa tu'minuna billah kuma kuna yin imani da Allah ma'ana wancan aiki da Allah ya sa mu wanta kun minkum ummatin Allah ya sani al'ummar annabi suna yi akwai malamai akwai du'a akwai masu wa'azi akwai masu kira duk al'umma ba ta rabo da masu wa'azi duk yare sai Allah ya fitar da wani daga cikin yaren wanda zai fahimci addini ya zo ya fassara musu manufar Allah madaukakin sarki wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi li yubayyana lahum sai ubangiji ya kaddara haka tunda ana yi to an ɗauki mataki na yadda Allah ba zai la'anci mutane ba amma bani isra'ila sai Allah ya tsine musu la'ina alladhina kafaru min bani isra'ila ala lisani daud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu yatadun kanu la hauna an munkarin fa'alu to ba sa wa'azi ba sa umarni da kyakkyawan ba sa hana ba sa yin aikin hisba sai Allah ya tsine musu albarka to wa'azin nan ko ba za a yi ba ko ba za a ji ba ko ba za a aiki da shi ba a yi yana da amfani in aka daina to tsinuwar Allah sai za ta biyo baya akan mutane ran da ku tsinuwar Allah ta zo gaba ɗaya bala'i zai sauka to shi sa Allah ya ce ku ne mafi alkhairin al'umma da aka fitar domin amfanuwar mutane domin ba cewa kuntum khaira ummatin ukhrijat minan nasi ba a'a ukhrijat lin nasi dai din ko lamun din tana da wata fa'ida da Allah ke nufi ma'ana ana nufin wadda take amfanar mutane ukhrijat aka fitar da ita lin dan ta amfani jama'a to malamai kuma kika kai me dalili kuna yin wannan aiki ta bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kuna umarni da kyakkyawa kuna hana mummuna yanzu da za ka fito ka yi wani sabo a cikin birnin Kano karara musamman wani babban sabo mai tada hankali to ka jira ka gani nan da awa ɗaya mai zai biyo baya za ka ji malamai suna ta wa'azi suna ta kudu ba ana ta sanarwa an yi wani sabo mai ban tsoro mai ban mamaki to wannan Allah na son haka kuma yana ce shi sannan kuma malamai suka ce a karkashin wannan aya yabo ne kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yabo ne domin sanda ubangiji ya ce ku ne fiyayyin halitta ku ne fiyayyin al'umma da aka fitar ga mutane sanda ake karanta wannan aya su a duniya sahabbai sanda ayar ta sauka suwa ake magana da su sahabbai duk wanda yake jin ayar yanzu yana cin albarkacin su to idan wani ya zo ce zai baki sahabbai ko ba su kyauta ba ko su ne mafi sharrin mutane to kame yana ta wannan ayar domin su ne number one wanda suka fara jin ayar kuma a sanda suke da rai Allah ya saukar da ayar kila ma mu ba da mu ake bayan gudu da su ake don su ne suke yin wa'azin za ka ga sahabi ana saban Allah ba shi ba amma wallahi yana makyarkyata yana mamakin ga wani yana saban Allah shi abin ma daure masa kai ba shi yake saban ba amma saboda ganin girman Allah hankalinsa ya kashi an saba wa Allah to da ka fiye fitantanta wannan aya ce aiki a kansu don ma wanda za ta bi shi to yana koyi ne kawai da su wa tu'minuna billah kuna yin imani da Allah walau amana ahlul kitabi da ahlul kitabi su ma sun yi imani irin yadda kuka yi da kana khairan lakum da ya zame muku alkhairi minhum almu'minun na'am cikin su akwai mu'minai din kadan wa aktharuhum alfasiqun amma mafi yawancin su fasikai ne ba su yadda da hukuncin Allah madaukakin sarki ba na'am لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينشرون لن يضروكم إلا أذى ba za su iya cutar da ku da komai ba face kawai dan cutuwar harshe ku zage ku a yi muku ba'a in kun mutu a yi muku tsegumi iya wannan ne kawai cutar harshe amma a zo a soke ku a zo a harbe ku a zo a taɓa lafiyar ku wannan ba su isa ba wa in yi in ko suka ce za su zo su gabza ma tare da ku yi wallo kuma ladubara wallahi za su ranta a nakare za su juya da bayan ma layin tsaron, sannan kuma Allah ba zai taimake su ba Allah yana goyon bayan musulmi waɗanda su bi shi na'am ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس نعم. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة نعم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات Yahudawa duk da shaɗancinsu da kauce wasu amma ko ba su da kwanciyar hankali Allah ya riga ya wulaƙanta su ba su da nutsuwa in kaga sun nutsu to an yi alkawarin zaman lafiyar. sai sun zo sun kulla alkawari da annabi ko da musulmi na zaman lafiya na sulhu na ba yaƙi tsakaninmu da ku sannan hankalin shi ce kwanciya saboda sun san ba su da gaskiya kullum ba ta iya bacci sai da ido ɗaya sai in sun zo sun yi sulhu shi sa Allah ya ce duri bas alaihim zilla an buga musu kaskanci da wulakanci duk inda suke aina ma suke illa bi hablin min Allah wa hablin min annas katifi sun samu igiya daga Allah igiya daga mutane ma'ana shi ne sai sun ga sai an yi alkawari idan ba a kulla alkawarin zaman lafiya da su ba hankalinsu baya kwanciya me yasa saboda kullum sun san ba su da gaskiya za a iya kai musu hari ko da yaushe saboda rashin gaskiya kama suka tabbatar an yi alkawarin zaman lafiya an yi yarjejeniya an yi hudna an yi sulhu shi ne hankalin su zai dan su je su rika yin bacci Allah ya ce illa bi hablin min Allah ai sai da mu'ahada kenan sai da alkawari da za su tsaya a ƙarƙashin wata igiya ta Allah ko igiyar mutane wa ba ba'u bi ghadabin min Allah kuma kullum suna komawa ne da fushin Allah wa ba duribat min almaskana kuma an buga musu kaskanci da wulakanci da maskana alamu na damuwa da talauci da rashin albarkar rayuwa ita ce maskana wato dilalatul maskana badiya zahira alaihi daga naka samu miskin maskana abin tausayi kenan zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah abin da yasa ubangiji yasa suka shiga wulakanci saboda suna kafircewa ayoyin Allah wa yaqtuluna al-anbiya'a kuma suna kashe annabawa bi gaira haƙƙin babu fiɗi ba dalili ba sababi ka duba ka ga ba farar hula mutane ce ta ce su annaban Allah masu ce ta ce mai da baya mun faɗa inna na biya bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil kufri min an-nas sai bi adhabin alim suna kashe annabawa annabawan Allah ba su ba su ba saboda haka annabi zakariya su suka kashe shi annabi isa mun sun yi kokarin su kashe shi allah ya ɗauke shi mazala sun yi kokarin su kashe shi sun kashe annaba fila adadin annabawa ba farar hula kuma mutane to ya allah zai kyale su ba za su wulakanta ba ba za su tozarta ba a bayan kasa zalika a sau, wannan saboda saban da suke yi wa kanu ya kuma sun kasance suna shige ko na da iri Allah ta'ala ya tsare mu to ba mu tsaya nan inda Allah ya ce laisu sawa'a min ahlul kitab والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم